sun so ma bayanin yadda suka fito a sun har suka zane sun so bayyana kamar sun shiga wani kauyuka daga wannan kauyen su je wannan kauyen daga wannan kauyen su je wannan kauyen. So yan bangaren albarnawi ne ko bangaren shekau? Wanda har yanzu shi ne kuma bai fito fili ba ba mu samu wannan bayanan ba a har yanzu ko wani bangare ne. amma ko shakka babu sun tabbatar mana cewa su ne sun kasance a yan kungiyar boko haram ne kuma sun na har shekaru biyu zuwa uku tare da yan boko haram din a daji. yawa haruna ko da ike ka bayyana cewa kamar ba alamar an kuntata musu a shin bisa yadda akan ga yan boko haram cikin ko zabura ko wani tashin hankali ko galabai ta haka sun yi kama da wasu da suka fito daji cikin ko wata aƙida haka wacce ba a saba da ita wani abu mai kama da haka? gaskiya babu idan saboda sun fito a siffar mutane ne sun fito a siffar mutane da suke cikin gari a duk da cewa an sojojin sun ce sun dan sawa musu kayan sakawa an ce musu mm. takalma da sauransu mm. ba kamar yadda muka dan su zahiri ba mm. an dan kitsa su kafin aka kawo su gare mu to kaga ba za mu iya cewa ga yanayin damta don su da farko ba inda da farko ba mu ba da aka ce an kinta su da mm. yanda zai muka su babu alamun wannan wahala ta tare da su sai kuma batun makamin su malai ibrahim wata har yanzu ba mu samu cikakken bayani ba game da makaman su da suka yi amfani da shi a sun baro shi ne a baya ko a sun shigo da shi ne ya Allah Allahu ya alamu to har yanzu babu wanda ya mana cikakken bayani game da makomar makaman nasu yanzu haka mata da maza ne ko ko maza ne kurin Eh, wanda aka aka nuna mana da gaskiya duka maza ne